daidai da 26 ga watan march shekara ta 2010 a ci gaba da karatun littafin allimu auladakum akhlaqar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kisasun wa mawakifun wa iba na muhammad siddiqul manshawi allah madaukin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan 'yan risala na malam mai shawi ya rubuta ta ne musamman saboda ya ba da nashi gudunmawa wajen haɓaka ɗabi'u na ƙwarai ɗabi'un da allah maɗaukin sarki ya ɗabi'antar da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su kuma su ne dai ɗabi'un nan da sauran annabawan da suka gabace shi suka zo da su kuma annabi ya zo ya cika waɗannan kyawawan ɗabi'u da allah maɗaukin sarki ya mashi kwalliya da su to mutumin da yake fatan ya tsira kuma yake neman ɗaukaka na allah maɗaukin sarki to ya maza ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u kyawawa domin zai zama abin yabo abin kwatance abin kwaikwayo a cikin al'umman da yake rayuwa a cikinsu jama'ar annabi ya zama wajibi mu yi waiwaye adon tafiya a don komi ba sai don waɗannan kyawawan ɗabi'u na annabawa mu ƙoƙarin zazzakulo su da kuma kwaikwayon yadda su annabawan suka rayu har suka dace da yardan allah amma irin ɗabi'un da a yau mutane suke kwaikwayowa daga waɗannan turawa makiya annabi ba inda za su kai mu sai zuwa ga dana sani sai zuwa ga kunci sai zuwa mu zama abin allah wadarai abun kuka ga 'yan baya waɗanda za su zo su cimma irin waɗannan ɗabi'u marasa armashi to shine malam mai shawi <clears throat> ya yi wannan jihudul mukaim ƙoƙari iyakan iyawan shi saboda ya gabatar da waɗannan kyawawan ɗabi'u na annabi a gaban al'umman annabin kai kuma sai kai ƙoƙarin ka koya ka iya ka ɗabi'antu da su kai ƙoƙarin koyar da 'ya'yanka ɗalibanka waɗanda kake jagoranci su tabbata suna da waɗannan kyawawan ɗabi'u ina fatan mun gano wannan da kyau ko da labari ya tashi za ka bayar <clears throat> ka kiyaye ɗaya daga cikin ɗabi'un da annabi ya ɗabi'antu da su ka gayyato ta kai mata ado ka ba da labarinta ko da ko duk wajen ba musulmi ba ne ba ka ganin idan waɗanda ba musulmi ba suka tashi yin jawabi idan abin da suke son su faɗi ya yi daidai da wata aya a cikin injila ko a taura ba sa jin kunya sai su cotton ɗin wannan bas ɗin su kawo kai ko kake jin kunyan wai a gane kai musulmi ne ba ka iya cotton ayoyin alkur'ani da hadisan annabi ka kawo kai bayani ka ce ga abin da annabi ya ɗabi'anta da shi to ko in kana jin kunyan wannan a ranar kiyama shi ma allah maɗaukin sarki ba zai ji kunyan tsunduma ka a wuta ba kuwa jama'a kuna gane wannan da kyau ko duk inda kake ka bayyana kyawawan ɗabi'u na addininka in wasu sun je sun bayyana munanan ɗabi'u sun ɓata addinin da masu addinin kai kuma yi ƙoƙari ka bayyana ga yanda addinin yake abubuwan da waɗancan suke ba fa shine addinin ba suna wakiltan kansu ne ba wasu suna wakiltar addinin ko kuma suna wakiltar masu addinin ba ina fatan mun gane wannan da kyau to in ba manta ba a waɗancan karatuttuka da suka gabata malam yana yi mana bayanai ne dangane da irin yadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai matuka wajen cika alkawarin da ya yi da koma wane ne shin waɗanda annabi ya yi alkawarin nan da su musulmi ne ko ba musulmi ba ne yara ne koko manya ne waɗanda ake shiri da su koko waɗanda ba a shiri ne da su to duk manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kai matuƙa wajen cika alkawarin da ya yi da su manta wannan 'yan risala tana ɗauke da uku daga ɗabi'un annabi ne na farko akwai alwafa'u bil ahad cika alkawari wanda muke kan bayanai a kan shi sai kuma al'adlu adalci sannan sai alhaya'u kunya kamar yadda muka yi bayanai a karatattukan da suka gabaci wannan waɗannan abubuwa guda uku suna da alaƙa da junansu muddin kana jin kunya ko kana da kunya to in kai alkawari za ka cika muddin kai alkawari za ka yi kuma kai ba komi ke sa kai wannan ba sai in kai adili ne duk mai saba alkawari ba zai taba zama adili ba kuma za ka same shi bai da kunya ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa mutum zai zo ya tsaya a gaban ku ya ta surutai cewa in kun man kaza na samu kaiwa zuwa ga matsayi kaza ni kuma ga abin da zan muku yana kaiwa kawai sai ya manta da ku abin da ya ja shi na farko shine bai da kunya mutum na rasa kunya ko ya rasa imani ina fatan mun gano wannan da kyau mutum na rasa imani bayan da za a yi maka adalci sannan duk alkawarin da ya kuma zai saba shi isa jama'a ya zama wajibi kowa ya tsaya ya tarbiyyanci kan shi akan wannan ɗabi'u guda uku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to malam ya yi mana bayanai masu tsawo dangane da yadda annabi yake cika alkawari hatta a fagen fama da yadda ya cika ma abu rafe alkawarin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cika ma Khadijatul Kubra alƙawarinta duk da ba ta raye kuma yadda manzon Allah ya cika alƙawarin nan da ya ɗauka na mu dan Ade a sanda annabi ya dawo daga Qaif ya rasa wanda zai ɗauki ɗawainiya ya sa shi a cikin alfarma ya iya shiga garin Makka sai ɗaya daga cikin kasurguman kafiran Makka mai suna mutu'imu dan Ade shine wanda ya tsaya ma annabi har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya iya shiga cikin garin to saboda cika alkawari na annabi a lokacin da aka yi yakin badar aka kama bursunonin ƙuran shawa annabi ya ce da mut'imu ɗan adiyin yana raye ya yi roƙe ni cewa in ƙyala waɗannan wallahi annabi ya ce da na rabu da su ba abin da za a yi masu za a ƙyale su saboda shi ma ya taɓa kyautata wa manzan allah annabi zai rama mashi wannan alkhairin da ya yi mashi allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malin ya ɗauke mu cancak bayan da muka ji waɗancan bayanai sai ce wa fa'uhu li ummi ma'abad irin yadda manzan Allah ya cika ma ummu ma'abad irin zumunci da alkawari da kiyaye almana da ke tsakaninsu a nan malam zai kai mu hanyar hijira ne da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito malam ya ce lailatul hijira daren hijira a daren da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar garin makka ya tinkari garin madina a daren da kafiran makka suka yi shirin afkawa manzan allah a cikin gidan shi za su kai mai farmaki na su ga bayan shi su murƙushe shi a sanda suka zauna a darun nadawa suke shirye-shiryen makircin da za su aiwatar a daidai wannan lokaci shi kuma allah maɗaukin sarki ya umarce shi da cewa ya bagani irin da yadda za ka ga manya a yau irin manya na yau tsoffin na jadu za a zauna suna ma addinin musulunci makirci irin shi ne waɗancan tsoffin banza a zamanin annabi suka zauna suna yi wa manzan allah makirci ga mutum ya rasa abin da zai yi makirci sai addinin allah wanda duk gama rayuwar ka a duniya ka mutu addinin yana nan wallahi wannan addinin ire-ire na da za ku bi duk ku murkushe su ba abin da za ku yi ma addinin saboda allah madaukin sarki ya yi alkawarin tabbatar da addinin Ka kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli kaga wannan maganar to gara ma ka ba addinin goyon baya in ba haka ba addinin zai mutsutsuke ka ka mutu ka shiga jahannama to a wannan dare suna cikin makirci shi kuma annabi ya riga ya gama shiri da shi da aminin shi abokin shi abubakar ne siddiq allah ya kara mashi yarda lokacin abubakar ya gama shirya masu guziri tsaf ya gama tsara masu abin hawa yadda ya dace sannan kuma ya shirya eshi asma'u kan in sun tafi ita za ta rika biyan su da abinci a kan hanya har sai sun yi nisa su kuma kafiran sun ware mutanen da za su kai ma annaba hari a gidan shi idan sun kashe shi kurewa dai dangin shi su zo su ce a biya su diya su kuma suna da 'yan kuɗin da za su iya biya ina fatan mun gane wannan da kyau haka suka tsara haka suka shirya haka suka zartar za su yi a wannan dare ne annabi ya nemi sayyidina ali ibn abi talibin jama'a lokacin nan ali yaro ne karami ina fatan mun gane wannan da kyau ba fa sa sa abubakar bane shi sayyidina ali dan ya kamata ku gane wannan yaro ne kankani sun kai masa haife shi kun fahimci wannan da kyau ko to sai annabi ya umarce shi da cewa shin zai kwanta a mashimfiɗin annabi yanda in sun leko su zaci cewa annabi yana nan kwance saboda su daɗe suna leƙowa suna ganin shi a kwance kafin su farga shi kuma yayi nisa ina fata mun gane wannan da kyau saboda shi yaƙi ɗan zamba ne in kai gaugawa baka shirya ba sai a cin maka kuma shi annabi bai ce ai Allah nawa bane Allah ne ya aiko ni ai Allah zai kawo gudunmawa kawai a tafi sai ku je duk Allah a bubbuge ku ku je lahira Allah ya ce ba haka na sa ku ba kaga matsalar kenan shi Allah ba a mai gwaninta kun gane wannan da kyau ko sai annabi sai ya rike asbab na cin nasara mun gane na daga cikin asbab na cin nasara ya nemi dan rakiya shine abubakar sannan ya nemi wanda zai rika nuna masa hanya wanda ya san inda hanya take dan annabi bai san hanyar ba ina fata mun gane wannan da kyau wanda abubakar ya ɗauki nauyi ya biya shi sannan sun tattali guziri na wannan tafiya sannan kuma ga wawaitar da hankalin wawayen arnan maka da ya yi na sa ali ya kwanta a mashimfiɗin shi kaga wannan dai hanyoyin cin nasara ne annabi ya ruko da su ina fata mun gane wannan da kyau to shine a wannan dare kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min makka ta ilal madina sai manzon Allah ya fito daga garin makka ya tinkaru madina ma abi bakar siddiq radiyallahu anhu tare da abubakar as-siddiq allah madaukin sarki ya kara mashi yarda wa amir bin fuhaira da kuma amir dan fuhaira wa daliluhum allaithi abdullahi bin urmini uraikit da wanda ke nuna masa hanya mai suna abdullahi dan uraikit famarru ala haimata ummin ma'abad al-khuza'iyya kan hanya suna tafe sai suka wuce tanti na wata mace mai suna ummu ma'abad al-khuza'iyya jama'a sanda su manzo Allah suka fito sai suka gane an ɗago tsarin har an biyo su to shine sai suka shige cikin kogo suka fake mun gane wannan to kafirai da suka zo sai suka ga wannan tsohon kogo ne Ɗan adam yaya zai ya shiga ya fake dan dama wajen maɓoyan macizai ne da miyagun dabbobi masu guba shi ma abubakar da ya shiga sai ya lura cewa akwai 'yan ramu a ciki shi ne ya ɗauki rigan shi ya yaga sai ya bi duk wani rami da ke cikin wannan kogo ya tattoshe shi sai ya saura sai rami ɗaya ya rage abubakar bai kai ga toshe shi ba to shine sai ya sa diddigen shi sai ya toshe ramu. duk wannan aikin da abubakar yake yi yana yi ne saboda kada a waye gari akwai wata dabba mai dafi ta fito ta ciji annabi ta cutar da shi ina fatan mun gano wannan da kyau inda dan ta kan shi yake ba zai sa diddigen kafan shi ya toshe ramin ba domin in akwai wani abu a ciki shi zai cuta ma elai ko akwai wani abu sai ya zama ashe ramun wani kumarcin maciji ne da ya ga duhuwa kuma zafi yi zafi yana son ya fito bai samu dama ba sai dinga harbin sayidina abubakar da dafin shi annabi yana kwanciya ta da kai da cinyar abubakar sai zufa ke keto ma abubakar sai zufa ya ɗigan ma abubakar a annaba a jiki ya tashi ya tambaye shi lafiya ya ce cizo na ake a kafa ya kasa motsawa fa kar annabi ya tashi daga baccin da yake yi kun ga masu ƙaunan annabi ƙauna na gaskiya duk abin da ke damunka idan mai kaunanka ya ji kokari yake ya kau da shi shine nan take sai annabi ya ma abubakar addu'a kai ka ce wani abu bai taba cizon shi ba sai warke fes addu'a annabawi jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine bayan da kafiran suka wuce sai su koma suka yi mitin suka ce duk wanda ya kawo kan annabi da abubakar suna raye ko suna mace an yi alkawarin za a ba shi raƙuma ɗari wasu kai ta alkawaran kuɗi da kayan alatu ga duk mutumin da ya nasarar kamo su suna da ta tafiya suna bin hanya na bayan gari bypass kenan barauniyar hanya hanya ɗoɗar sun san ana nan ana binta sai suka kauce to kan hanya shine sai suka tadda tantin wannan mace mai suna uwar ma'abat wa kanat imra'atun tahtabi'u bi fana'i baitiha wannan wata mace ce wacce ta riga ta sanya iyaka ta yi fensin iyakan farfajiyar inda tantinta yake sun mataski wata ta'imu ita aikinta shine duk mutumin da ya zo zai wuce akan hanya zai samu ruwa da abinci kamar ta bude ɗan restaurant ne a gefe wajen cin abinci ne a tsakiyar daji ina fatan mun gane wannan da kyau irin abin da ya kamata yanzu a rika yi kenan amma matsalan da yake babu gudanarwa kyakkyawa ƙasan babu tsaro a gari babu ka tsira ba ina a bayan gari kamata ya kana cikin tafiya a dokan daji kawai ga wani yaji ya buɗe tireda mun fahimci wannan inda za ka samu ɗan biskit da ɗan lemu da ruwa mai sanyi ka sha a gefe kuma ga wajen hutawa nan ka ɗan kama ɗari hudu ne dubu biyu ne ka ɗan kwanta kai yi bacci sai ka tashi sai ƙara gaba inda yake da aminci kenan a dokan daji ba gida gaba ba gida baya inda ga zamani a daji ne ta wannan aikin da sa annabi suka zo fasa'aluha lahaman sai suka tambaye ko akwai nama wa tamran ko akwai dabino liyashtaruhu ha saboda su siya su ci kuma su ƙara guziri falam yasibu inda ha shay'an min zalika ba samu komi na abin da suka bukata a wajen nata ba ba nama ba kuma dabino ina fatan mun gano wannan da kyau su kuma guzurin da suka ɗauko a hanya ya ƙare saboda sun yi nisa daga inda ake kawo masa abinci daga gida ina fatan mun gano wannan abin da suke da shi kadai shine ba su tambaye ta ba shine me ruwa suke da shi ina fatan kun gano wannan da kyau in za ka yi tafiya ka ɗibi ruwa ya fi amfani sama da ka ɗauki buhun garin kwaki ko mun fahimci wannan da kyau ko ruwa za ka ɗauka za ka yi ka sha ruwa ka sha baka mutu ba amma kwaki kuma ba sai dai zama ka kaya kawai da suka tambayi wannan babu shine fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila shatin fi kisir alhaima sai annabi ya hango akuya ga ta can a ɗan saƙon wannan tanti nata wani ɗan ƙaramin ɗan tais ɗan jawo a rama irin ɗan birin akuyan nan wanda za ga zawo ya galabaita shi har bai iya bin yan uwan shi kiwo ina fata mun gano wannan da kyau faƙala sai annabi ya ce ma hazihi shatu ya umma ma'abad umma ma'abad me labarin wannan akuya qala sai ta ce khallafa hal jahadu anil ghanami ai wahala da ciwo da kunci ne ya kaya hana ta hatta kasa bin 'yan uwanta su je kiwo tare da ita shi sa ganta kwance a gida ba ta iya fita mun gano wannan da kyau ko irin ɗan akuyan nan da bai wuce haihuwar 'yan kala sai annabi ya ce halbi hamil labanin tana da nono qalat sai ummu ma'abar ta ce hiya ajhadu min zalika tab ai wannan ko da babbar akuya ne irin yadda ba ta da lafiya kuma yunwa ya kama ta ba za a samu nono ta tare da ita ba ballanta na ya karama akuya ce kala sai annabi ya ce a fata azini li an ha shin za ki man izinin in tatsi nonanta kala sai ta ce na'am in ra'aita biha halaban ba. in kana ganin tana da madara ba tsamana ina fata mun gane wannan da kyau ita bata san wane ne ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ina ma ina wajen in sha kallo mun gane wannan da kyau ko bayan na sha kallo in sha nonon mu'ujiza mun fahimci wannan da kyau ko ta ce wa manzan Allah in kana ganin da nono matsi kai ka ce me take mai <laughs> ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shikenan sai manzan tsira fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi shati sai na biya kira akuya ya ke kira akuya yawo to sai ya kira ta in kai ne zai ka ci sai na biya ci akuya zo a'a ai ya saba ma ɗabi'a wannan ya ke kira akuya a ɗabi'ance haka ko to sai ta zo fama sa dir'aha sai annabi ya shafa hantsanta wasamman laha azza wa jalla sai ya ambaci sunan allah kaga annabi duk inda ya je sunan wa yake kira kai ko sai a baka da wasu 'yan tsabuce kai ta shirme allah maɗaukin sarki ya la'ance ka kuma duk inga kai ka komo ka kira allah qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun ka kira allah ka bar su suna tafa gamniyansu na shirme wada alaha fi shatiha sai kuma annabi ya ma akuyan nata addu'a mun gano wannan da kyau ku mun fahimta dama ta ce akuyan ba lafiya ku ku ta samu bitinari dakta ne yazo a wannan lahi ne fauka haza ina fatan mun gano wannan da kyau faƙaddarat ko amarat ko wa amrat nan da nan sai akuya ta cika wada bi ina'in sai annabi ya ce a kawo koko fa fihi kawai sai kama tatso nono sallallahu alaihi wa alihi sallama fil akhiratu wal ula sai ga manzon Allah na tatso nono ina fatan mun gano wannan da kyau eh sun ha sai annabi ya dauki nonon sai ya ba ummu ma'abat ta fara sha kaga adalci irin na manzon Allah hatta rawiyat sai da ummu ma'abar ta ƙoshi tsaf wasaƙa ashabahu sai annabi ya ba abokan rakiyar shi abubakar da sauran abokan shi guda biyu suka sha summa hatta rawau sai da kowa ya ƙoshi bam summa shariba akhirahum sannan sai annabi ya sha daga ƙarshe mun fahimci wannan da kyau ko ka sa ko wasu mutane suna nan yanzu tsaya wai irin yadda muke ganin kima da darajar annabi da yadda muke girmama annabi mu rika girmama su haka ba za ku samu wannan ba saboda ku cuta ne ko mun gano wannan da kyau ku annabi ne da addu'ar annabi ne da mu'ujizar annabi ne Allah ya aiko shi ya matso nona kuma ya fara ba matan ta sha sannan ba yan uwan shi sannan shi ya sha daga karshe ku ko in kun dumbuza ku ke fara canyewa namun ma da aka ce ku ba mu kun haɗi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ya za a ce kai da guntun kashi a gindinka muna gani dame da ne kudaje na binka ka gafar da sallah ka ce ku bi ba ina liman ne ya zo face-face da zawo mala kudaje na bin shi kuma ƙara tusa yake kowa na ji sai ya ce wa a daidaita sahu <laughs> a kare je ka yi tsarki na ibi ina fatan mun gane wannan da kyau a sai ka yi tsarki waƙala sai annabi ya ce sakil qaumu akharahum sharuban wanda yake shine sabis na mutane mai shayar da su to shine yake sha daga ƙarshe kamar ke uwar gida da kike dafa abinci kike rabawa to sai kin tabbatar kowa ya samu kowa ya ci sannan za ki ci daga ƙarshe ina fatan mun gane idan mai gida ya kawo tsaraban balangu Don kin tashi raba sai an kasa kowa ba ki ɗauke can manya-manyan yankan a gaban ki ba ka ka suke wannan ciwaciwar wai wannan na uwar gida ne kun gane wannan kaso na sama da wannan kaɗan na mai gida ne to ita kuma amarya da ba a ƙaunanta ita kuma sai a haɗa mata ƙulin da ke cikin tseren sai a tura mata a ce ta ci ta mutu kar ma ta cin wannan haramun ne sai kin kasa duka sai kowa ya ɗauka sannan sai ki ɗauki na ƙarshen sakil kawon akhirahum shurban fa sharabu kowa ya sha sun halaba fihi thaniyan sannan sai annabi ya ƙara tatso nono audan ala bada'in hatta mala'al ina ya ƙara tatsowa ya cika wannan koko fam gada ghadarahu wa indaha mun gane sai annabi ya bar mata wannan nonon cike fam a gidan ya tafiye shi kuma na gaya muku wajen dokan daji ne ba gida gaba ba gida baya mun fahimci wannan da kyau ko sun marta halu an ha sannan sai suka ƙara gaba kaga har yau ba su ƙara ɗaukan kaya ba ko ya kamata ka gane in za ya tafiya jama'a ba a ɗiban kaya ba za ka yi tafiya za ka je wani gari wai sai ka ɗibi kayan sawan ka duka ka je da shi akwati akwati ka ja kanka matsala ai akwai kayan da ake saidawa a can eh ka je ka siya a can mana yafi ko ka je da riga da wando guda uku yau ka sa wannan gobe ka sa wannan sai ka wanke wancan jibi ka sa wancan sai ka wanke wannan sai ka zauna lafiya amma sai ga mutum zai je aikin haji ya yi akwatu guda na kayan sawa da wani dalili haka za ka tafi plan ɗinka sai ka je ka sai yan jalla biyu ka rika sawa ibada ka je in ka gama sai ka zubar da waɗan kayan a can ya zama gumama sai ka taho haka plan ɗinka an tambaye ka tsaraba ka ce gani na bai ishe ku tsaraba ma ina fatan mun gane wannan da kyau kaga wani mutum sai ya zo masallaci sallah ya koma gida ba wanda ya tambaye tsara ba sai ka je maka sallah yadda take ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci aikin hajji ma ɗaya daga cikin rukunan addini ne ibada ka je mafi yawancin waɗanda suke zuwa tsaraban nan ka lura ba ibada kyakkyawa suke yi sanda yake neman aljanna ke gyara lahira su suna can bin shagunan tukari ina fatan mun gano wannan da kyau ba fa cewa ne tsaraba ba kyau ba kar a je a yi man a ce nan ya ce tsaraba ba kyau da kyau in ka je ka siya garin ka taho da shi allah ya sa mu dace hmm. sai ya ce fama labithat hatta ja a zaujuha ba daɗewa sai ga mijinta ya dawo abu ma'abar kenan ya soko a taron ijafan hizala yana jan dabbansu wanda ake yankawa saboda gumaka a jahiliya mun gano wannan da kyau ku ya taho da itra a yanke zai je zai gabatar ma dabbobi a gumakansu na jahiliya falamma ra'a abu ma'abadin labna yayin da abu ma'abad ya kyallara ido sai ya ga nono a ɗaka barka ji su hatta a jahiliya ba musulmi ba ba in ta samu alheri ba ɓoyewa take ita kaɗai ba ta ta ƙurƙusa. a sai ta bari mijin ma ya zo ya gani amma yanzu ka je kawo irin waɗannan 'yan zamanin da za a aiko mata da dambun nama daga gidan sai ta sa a ƙarƙashin gado sai ka yi bacci sai ta miƙa hannu sai ta dumbuzo in kaɗan motsa sai ta dakata <laughs> haka ne sai ka yi shiru ta zo rufe kwanu ya ce karar kafar ka ce lafiya daga ce ɓera ne ke wata da ce ɓera ne ke ɓuruntu a ƙarƙashin gado nan ko hannun da yake ƙurutu da dambun nama ba ta baka ba saboda rowa na sanin da rashin sanin ya kamata ina ba ta mun gane in ma da za su lalace su koyi da matan jahiliya da da sauki ko mun fahimci wannan da kyau ko ɗabi'un da annabi ya koyar mata su ɗabi'anti da shi abin ta kai ci gaba ɗaya ba su ɗauki wannan ɗabi'ar ba yanzu ne ake ta ƙoƙarin nuna masu ga yanda rayuwar take ga yanda ya kamata su zama in sun zama ga irin riba daga rabasa da yadda da aminci da soyayyen da za su samu a wajen allah da wajen mazajensu kun gane wannan da kyau ku shine sai shi mijinta sai ya gani a'a ya game ajaban abin mamaki shine ajaba sai mamaki wa qala sai ce min aina haza ya umma ma'abat wannan nonon kuma daga ina ka same shi ya umma ma'abat washatu ha'in la halubatu fil bait dabban nan da ke gidan nan dan jawo arama ne dan matumbiri ne ga shi nan kuma ni ban bar madara a gidan nan ba kuma ba gida gaba ba gida baya a dokan daji miki ya kika samu madara kaga wannan yayi kusa da nawa na maryam annabi zakariya in ya shigo waje da inda ha riska sai ya same ta da kayan daɗi shine riska kayan daɗi qala anna laki haza ce ke maryam ina kika samu wannan qalar huwa min indillah sai da ce ai wannan daga wajen Allah ne domin inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah na azarta wanda yake so ba tare da lissafi ba da ya mata tambaya faƙala sai da ce la wallahi illa annahu marra bina rajulun mubarak ta ce bawan allah hmm, kai dai zauna ka sha labari ai muna zaune a gidan nan kawai sai wani ɗan arziki irin albarka ya zo wucewa wa kana min hadisihi kaita wa kaita mm, ai kaji abin da ya faru ta fara zayyano labarin manzon Allah daki daki daki daki kaga bata musulunta ba ma tana hadisi ina fata mun gane wannan da kyau in kai ne kana ganin ta saboda rashin ƙwarewa a da'awa sai ka ce ke ni fa manzon Allah ne kin yadda da ni ka rusa kan kakkamanta neman ku fa ake yi idan masu neman ka suka zo suka tambaye da kin gawa da wani wani wanda yake caman za' Allah ne sai ce nan wajen ya zauna ku bi nan ko mun gane wannan da kyau ko annabi ya ga abin da'awa amma sai ya shiru domin li kulli makanin maqal kowane waje akwai zancen da ya kamata ka zauna ka yi a wajen akwai wajen da kana kallo kana son ka yi magana sai ka yi gum kuma ko da ana buƙatar magana lokacin maganan bai bane ne isa kowa ya rika lissafin abubuwan da za su rika fitowa bakin shi domin ka ga magana wannan to jari ce in ka iya da sai ta fishe ka in baka iya ba sai ta dulmiya ka ko mun fahimci wannan ko habaici za ka yi in ka tashi sai ka yi mai harshen damu in an ce kaza ke nufi sai ka ce kaza kai kake nufi wani karambani ya sa ka kai wancan tunanin kai haka ake yi allah ya sa mu dace Qala sai mijin ya ce su fihili ya umma ma'abat ya ce siffanta min wannan mutumin ya ke umma ma'abat saboda shi mai gida ne yana fita yana harkoki ta kuma tana gida kaga ashe mata har a jahiliya su an san su da zaman gida ne ko mun fahimci wannan da kyau ko ko a can waɗanda ba su da kamun kai ne su aka sani suna gallaferi da galgal da galla abubuwa a cikin gari dai marasa tsari wanda a yau ake son wai matan musulmi su ma wai su fito wai su rankaya cikin waɗannan waɗanda ba su da tsari ba su da tarbiyya wannan ba zai yiwu ba wallahi nan da tashin kiyama duk ku gama in dai qur'ani yana existing a bayan ƙasa wallahi ba za ku iya ba dan duk inda ka ya komo matan za a rika samu masu imani waɗanda suka yarda da Allah ko an gaya musu qur'ani zai ce kakku yarda mun gano wannan da kyau ko ai matanka ta zauna a gida ka je ka nemo shine ka cika mai gida amma ka fita ta fita ayya har yau kai ba mai gida ba ne har yau kai ba cikakken namiji ba ne har yau ka karya ka'idan zamantakewa da ka'idan mutuntaka har yau tsarin ba haka yake ba sai ga inda ake da bukatan fitanta na lallai in ba bukatan fitanta na lallai ta zauna a gida wa karna fi buyuti kunna. ai babu matan da ya kamata a ce sun fita an yi da su sewa irin matan annabi amma in fita na lallai ya zo za a je jihadi ko za a je wani abu sa'isha za a je su aikin nas za su je su aikin unguwan zoma ai suna fita ma ba kowane fita ta barruji irin wannan na jahilan farko da ake gayyato matan masu natsuwa wai su zo su masu haɗu da matan gigitattu wai su masu riƙa yin wannan allah shi kiyaye qalat sai ummu ma'abat ta ce rajulun zahirul wada'a wani mutum ne wanda in ka gan shi farin shi gunun ban sha'awa farin mutum ne mai ban sha'awa ka sa akwai fari mai sa kyama ko mun gano wannan da kyau ku wannan fari ne mai ban sha'awa ablajil waje mai annurin fuska husnul khalq wanda halittar shi da allah ya mai dan cas ne gunun ban sha'awa komi na annabi cap cap allah ya mashi mun gane wannan da kyau ko in ido ya kalli annabi bai iya haƙuri sai ya waiwaya ya ƙara kallon shi ko mun gane da annabi ya ta san matsufa sai allah maɗaukin sarki a gashin gemin shi da gashin kan shi sai aka yarfa mai furfura sai furfuran sai ta ƙara wa manzan allah kyau maimakon ya tsufa ya muni sai ya tsufa ya ƙara kyau sai aka yi mai furfura ƙwaya 20 gaba ɗaya a gemun nashi gemun baki ne sitik sai aka yi mai sirkin ɗaiɗai fari da fatan mun gane wannan da kyau wannan sai manzan Allah ta ce wai ai yana da kyakkyawan halitta wasimun kasimun sannan kuma in ka kalli idon shi ido ne wanda yake da ban sha'awa bakin ya kai matuƙa wajen baki farin ya kai matuka wajen fari sannan ga gashin gira gashin saman gidan shi ma tsararre ne kai wannan mutumi za ka so ka gan shi in samata fa'alaihin waqar in annabi ya shiro bai magana ba za a ga alamun natsuwa a tattare da shi in annabi ya shiru kana yin shiru ga natsuwa malam wa in takallama in ko zai magana sama wa alahul baha yana magana ne dalla-dalla yana magana ne ɗaya bayan ɗaya yadda duk mai sauraron shi zai iya fahimtar me yake faɗi sannan kuma za ga kwarjini ya cika shi yana magana ne a natse hankali kwanci ajimalun nas kai marin takaita maka ya fi kowa kyau wa abahahu ya fi kowa kwarjini min ba'idin ina ma da a ce ka kalle shi daga nesa idan annabi ka kalle shi daga nesa sai ka ɗauka allah bai taɓa kyakkyawan halitta irin shi ba sannan daga nesa zai cika ka da kwarjini wa ahalahu wa ahsanahu min ƙaribin, wa nimatin in ya zo kusa kuma ahala sai ta kamanta shi kamar wani abu mai daɗi da garɗi da zaƙin ɗanɗano ba za ka so ya tafiya baka waje ba sannan kyawun shi ya ɗara komi kyau sai a can sai ta fassara shi da ajmal nan kuma sai ta fassara shi da ahsan na fatan mun gane wannan da kyau hulul mantik in yana magana maganin shi akwai daɗi akwai gamsarwa ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ko wani shiri da gidan rediyon jihar kano suke sawa zance mafi daɗi in za a karantar da hadisan manzan Allah eh ai dama hadisan manzan Allah zantuttuka ne mafiya daɗi gaba ɗaya wani yana cewa wai wani maganganu ne muke gaya wa mutane suke son su saurara a ai ba mu suke saurara ba suna sauraron maganan mai gidansu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a idan uwa ke saurara kowa ma zai iya miƙewa saurare shi kenan haka ne eh in zai faɗi asalin maganan mai gida to kowa ma zai saurare shi har da kai yallaɓe da za ka haƙura ka cire girman kai ka zauna kana faɗin zantuttukan annabin na gaskiya ba tatsuniya da shirgidi ba da ba Allah za saurare ka suna sauraren zance mafi daɗi ne ana ba su labaran annabi ne yau da mun sa magana jari ne muke karantawa a nan ba wanda zai zo ba haka ne shi sa ku rika fahimta ba wanda ake ba kudi ba wanda ake ba wani abu ya tauna ba wani wanda ake ba shi abin tsotsawa a'a ana ba shi abin da zai shiga aljanna ne in yabi wannan shine kare in ba ka ba mu ma muna da abin da za mu yi inda kuke yi haka ne amma wannan ita ce hanya kaɗai hanyar tsira kaji yadda ake siffanta manzan Allah ba Allah ya sa mu dace amma yanzu kawai sai a zo a samu wani bakin tikari malam ti ya kuje jairi sai a ce wai wannan wai yayi kama da annabi ta kowace fuska shi fa annabi kyakkyawa ne ta kowane fuska cikakke shi kuma wannan mummuna ne ta kowane fuska na kasar shi wai za a ce wai wannan ne wai kama da annabi sai ga mutum ja'iri yadda ka san tunku wai wannan jama'a Allah ya isa ba da ake siffanta annabi da irin waɗannan 'yan awakin wallahi ina fatan mun gane wannan da kyau kowane alade da doki kawai sai zo sai daga wani hannun wani daga hannu kai ma kai kama da annabi sai ce jama'a haka ne ne <laughs> haka yake wannan wani rulakanci ne to ko da saddauna ka ce mutum ya kama ai ba za mu bakka ba ba wai ba ka ƙetare ko ina ka wuce madina kana kwatanta wani alade da annabi a ba za mu bari ba <laughs> ina ka ji fahimta yau ta gaishe haɗuwan da suke da annabi ko kwana ba a yi ba fa amma kalliyan ta yi bayanin siffofin annabi kuma annabi zama ya a wajen yana gaugawa ne bar wajen saboda neman shi ake wanted haka ne ko ba haka ba to amma kalliyar da matan nan ta tsaya ta siffanta annabi fiyas ta yi bayanin shi yadda ya kamata kuma haka annabin yake kai sai mun gama wannan ba za mu sa littafin shama'ilul muhammadiyya ai ba abin da za a rage manzan Allah sai an yi bayanin shi da izinin Allah ko mun gano wannan da kyau ko kwanan nan zan zo muku da kofin da nake son za a karanta ko dai ku nemo shi ko kuma ku yi photocopy da ya zama standby ba don komi ba sai don wajibi ne mu yi ma gidan annabta hidima don in baka samu haduwa da annabi ba ka ji siffofin shi ka samu natsuwa da gamsuwa Allah ya sa mu gan shi a cikin baccinmu kuma Allah ya sa mu gan shi a lahira ganin yarda mu sha ruwan alkawasar mu sha ruwan tafkin shi mu fada cikin ceton shi mu shige aljanna mu more eh, amma ba sai an yi imani sai an yi aiki Allah ya sa mu dace qala abu ma'abad abu ma'abad ya ji suffa ko ya ji garin daɗi na nesa ina dama yana nan bawan Allah sai ya ce huwa wallahi sahibu quraish ina maki rantsuwa da allah shine mutumin qurayshawan wannan alladhi dhukira lana min amrihi bi makka wanda aka ba mu labarin al'amarin shi a makka ma dhukira kin manta sun je makka sai suka samu magulmata sun zauna sun fesa ma annabi mugun guba sun bata shi tas jama'a haka ake fa wani kila kafin ya baro garin su ya zo nan a garin su an gama ba shi labarin mummunan labari gaba daya amma da iso ya iso kuma sai ga duk abin da ake faɗi ba haka bane ina fatan mun gane wannan da kyau akwai fa wanda ya zo ya ce wai shi a garin su an ce wai ni ba na tafiya a ƙasa daga gida in zan zo masallaci wai zu zama ake a sa wani abu kamar da duma ne ƙarti hudu suke zama wanda ya rike na wanda ya rike na sai in zo sai in hau in zauna a kawo ni masallaci saboda isa da mulki to ko mai garin baya haka yi ina ba ta mun gano wannan kawai sai ya zo ya tsaya yana ta neman ya gani kullum muna zuwa nan muna yin sallah yana gani na an tsoratar da shi zama wajen karatu an ce in na fara karatu zunduma shan nike ina tsinewa mutane shi kuma kullum yana zama wajen karatu yana jin karatu lafiya ne bai taba ji an yi zagi ba kawai nan dai sai ya tambaye wani ya ce wani allah waye mai shagon ci ai gashi nan ya ce da allah ban san wasa ci wallahi kuwa ya ce to ina karan da ake ɗaukan shi ce wani kara nan nake ketawa cikin layi cikin kowa tafiya na gida ina fata mun in haye keke na ina ta yawa cikin gari ko mun fahimci wannan da kyau ko wai kalle mutane kawai dan za ka yi ƙarya ka bata mutum haka yake yi ka ce wai zagi ake ana ta zagin mutane ha ba to zagi ba yana da limit ba ai ta zagi a yi kasusuwa kamar dubu yanzu wannan shine kasan na nawa na 34 ana kasa na 34 duk zagi ne a ciki kai me yasa baka zauna kai kasa ɗaya na zagi ba ka ji za ka iya sauraron shi mutane ba sa ji ya kamata an kai maka labari shi sa Allah ce in ja kun fasikun bi na fata fatabayyanu wallahi ku bincike an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi Allah sai kun yi nadama duk labarin da aka kawo ka ji labari ya yi yawa na ɓatanci sai ka wanke kafa ya kai labai sai ka shigan burtu sai ka zo ka ji da kanka ce kai yau na gaji da labari labari kai yau da labarin nan da ni za a ji su waɗannan da ke ɓata annabi fa jama'a a makka su da kansu suke zuwa suke sauraron annabin kun manta nan suka yi mitin suka ce kar wanda ya ƙara zuwa ya saurare shi to amma in dare ya yi zai yi wa'azin ko ba a iya haƙuri sai an je Shi ne sai a je a laɓe annabi yana karatun alkur'ani su wannan sai zo shi ma sai ya laɓe yana ji sai wani ya zo sai shi ɗan matsa mu sai ce kai kai ba mun ce ko ƙara zuwa bai ce in laɓe mai kawo kai kuma <laughs> sai ce to daga yau kar wanda ya ƙara zuwa to kar wanda ya ƙara ba su iya bari ba saboda wallahi innahu la halawa qur'ani yana da garbi wajen saurare fi sa abubakar san da ya bude masallacin shi yana wa'azi yana karatu suka yi cawai ba su yadda ba aka matsa ma abubakar abubakar ya bai san fitina sai na abubakar bai san tashin hankali na ba ta mun gane wannan da kyau a mu yanzu ai mun gane in ka ce tashin hankali za mu ce a zauna lafiya tashin hankali a zauna lafiya tashin hankali a zauna lafiya tashin hankali mu ce kaza kazan zaman lafiyan a zauna da hauka kar a zauna da hankali ma ina ba san mun gane wannan ka so da dama an ka nuna mutum kana son zaman lafiya ba zai taba barin ka zauna lafiya sai wani lokaci ka yi jan wuya yana magana kai mai barin makauniya ka kifar da shi ya waiga ya ce ina zuman da ya harbe ni ka ce yayi na <laughs> Allah shiryar da mu na abubakar ya gaji da yadda zai kai karshe dai ya kulla masallacin ya hada ina shi ina shi zai gari ni sun ce ba san addini na sun ce ba san karatu na sun ce ba san kaza sun ce ba san kaza shi ne zan bar masa garin su huta ya ce ina ai ba irin ka ke barin gari a bar shi ba ko ma ka zauna na sa ka cikin alfarmata abubakar ya zauna ya buɗe masallaci ya ci gaba da wa'azi sai wannan mutumin ya zo ya same shi wai ban da wa'azi kaga ɗabi'an kafirai ne wasu ya ce maka wai ban da wa'azi in kuma za ka yi wa'azi sai a ce wai in ka tashi yin wa'azi wai yi wa'azi sai a gaya maka wajen da za ka yi wa'azi mun gano wannan to in haka ne kai ka rika yin wa'azin mana ko kuma karantar da ɗanka ya rika yi ba shi kenan ba ko a ce ka rika yin wa'azi a kan tsarki to in na gama wafin tsarki sai wanne ko mun fahimci wannan da kyau ko in na gama babin kaza sai me wai kai kenan kai ɗaya ake maganan ka a gari duk gari ba malamai ne akwai su ba su karantarwa ne kawai suna bin ku ne suna maula mu ko ba mu maula a wajen ku dan abin da muke nema ba ku da shi abin da muke tsoro ba ku da shi wallahi tallahi matsalan da mutanen da suka kasa fahimta kenan da sun fahimce mu ko da ba su da waɗanda za su zauna lafiya da su sai mu abin da suke da shi mu ba mu so wanda kuma muke so ba su da shi abin da suke da shi na horo bai ba mu tsoro wanda muke tsoro kuma ba su da shi to kaga an zauna lafiya abin da suke da shi mulki ne da kuɗi mun ce ba mu so sai ta mulkin su kuɗin su kuma ba mu so mu abin da muke so ba su da shi aljanna muke so abin su na horo bai ba mu tsoro gidan yari suke da shi mu abin da muke tsoro ita ce jahannama kuma ba su da ita ina fatan mun gane wannan da kyau cin da ko mutum ya iya gano ka haka ina ganin raini ya faru tsakanin ku fa to karka yadda ɗan shamakin da yake gani na girma tsakaninku ka keta shi ina fatan mun gane wannan da kyau abin da yasa kake matanka mazurai take yadda don kana mata cefane ne haka ne kana mata kayan sallah kana mata kaza kana mata kaza baka bani bana baka sai me baka san ci na baka san sha na ba karatun da nayi baka taimaka min wajen komi ba wajen yin shi sai kuma yanzu ne dan na riƙa na zama haka sai ka ce ga yanda kake son in yi wannan ba zai yiwu ba malam wannan sai ka je ka sami 'ya'yanka da kake masa kayan sallah da farkunanka waɗanda kake taimaka musu kuna lalata su ne za ka ba irin wannan doka amma ba irinmu ba na fatan mun fahimci wannan da kyau shi kowa ya natsu abubakar sai wannan mutumin ya komo ya same shi ya ce irin wannan wa'azin da kake hukumomi ba su so yana yin zafi <laughs> jama'a abin bai ɗaya ne to abubakar ya ce kai kakka dame ni ya ce to ban alfarma ta ce an maida maka da alfarman ka mun shiga alfarman allah ya shiga ya fita yi alfarman kowa ya shiga tawa ya ci gaba da karatu ya ce gari ba za a bari ba wa'azi ba za a bari ba mun gane alfarman ka kuma an maida maka duk wanda ya so a zauna lafiya to shi ya je ya zauna lafiya mu za mu zauna mai addini ne ko da da hauka ne ya kamata mutane su fahimci wannan kowa na iskanci a garin na arabu da shi a wai sai in mu ne mun ce addini wai sai a ce mana wai a'a kuna fahimtar wannan kowa na shigantaka kowa na abin da yake so yayi mu za mu zauna nan mai karatu mu gama tsaf kawai sai wani takadari sai ya ɗauki waya sai ya kira sa sai ya gaya masa duk sai su kiɗimi wai an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza kai mu da muke ɗaukan karatun ba kan komi duk mutumin da zai ta'addanci jama'a ya taba sawa laspika eh ya taba taro mutane da mai hankali da mara hankali da karami da babba da mai fahimta da mara fahimta ya ce ku zo ya ji ya taba dauka a kaset na fatan mun gano wannan da kyau kuna da bukatan aje a ƙara horar da ku har yau kun kasa fahimtar yadda za a yi horon mutane duk rigingimin nan da ake a jos wane ne ya taba jin sansana ba sai dai a waye gari kawai an yi ba kun gano wannan da kyau ko kawai mutane mafi duk wanda kaga ya cika tsoro bai da gaskiya ne in ga mutum yana kakkamewa yana kaza yana kaza mun gane ka bincike shi akwai kayan mutane da ya ɗauko shi ya sa masu iya magana suke cewa mai kaza aljihu baya jimirin ina fatan mun gane wannan da kyau ku dai kawai guje ku karata da mutane ku masu abin da kuke alkawarin zaku Allah yi allah shiryar da mu to shi ne yake ba ta labari ai mutumin nan ne da aka ba mu labarin shi an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza ya ce walau kuntu wa faktuhu laltabassat suhubatuhu ko ya ce wallahi da zan haɗu da shi sai na neman ya abota da shi wala af'alanna in wajattu ila zalika sabila ya ce da na san yadda zan kai zuwa gare shi da na san inda ya yi wallahi da na bi shi na je nemo amana da shi ɗari bisa ɗari na fatan mun fahimci wannan da kyau marratul ayyam ana nan ana nan shi ana kwana ana tashi ko ran rannan wa kasura ghanamuha annabi yayi addu'a ai kusan labarin halimatu sa'adiyya ko sanda annabi ya je yana zuwa ba awakin gidan sun samu albarka ba duk inda ake karantar da sunna albarka garin yake yi ko mun fahimci wannan da kyau amma duk inda ake karantar da bida'a ake karantar da ra'ayi da son zuciya a zauna a bar mutane ba karatu musiba ke tasowa jama'a musiba ko mun fahimci wannan to shine waja'atul madina sai wannan baiwar Allah ran nan sai ta zo madina tabi'u min tana son ta sai da wasu daga cikin awaki akwai ita kenan kwaya daya addu'ar manzan Allah ta kama ta ga akuya awaki sun cika gari har ba su da garken daure su ta kwaso za ta shigo madina za ta siyar fata'arrafat ala abi bakarin radiyallahu anhu tana ganin abubakar sai ta gane shi faƙala ta ce ya abdallah manar rajin da kana ma'ak don allah ina mutumin nan da kuke tare alas ya ce awa ma ta dari man huwa ina ganin ke baki san kowa ne ne ba ko qalat la ya ce eh wallahi ni ban gano kowa ne ne wannan mutumi naka ba qalas ya ce huwa biyun lahi ai manzan Allah ne bari in ci bakin tan bari in tan ci mata albasa kamar ta ce haba ni na haka zai faru <laughs> ina ba ta mun gani haba a wannan aiki sai manzan Allah kasa wata mata ita ma haka suka faru an dawo yaƙi ba ruwa annabi ya aiki su aliyu zai su samu ruwa akan hanya sai suka tarar da wata dattijuwa ta samu ruwa kan raƙuminta akan wasu salkana ta guda biyu aliyu da jama'a suka ce ke na kika samu ruwa bai Allah ta ce eh, ai rabona da ruwa tun jiya uwar haka ma'ana kafin su kai inda za a samu ruwa sai sun yi tafiyan awa 24 su ga kai su suna sauri suka ce nan ta ce ina suka ce wajen annabi muhammad ta ce a wannan da aka ce ya zo da addinin da ya raba iyaye da kakanni ya raba kaza ya raba irin wannan dai abin da ake faɗa mutane a yanzu sai ya ce e abin da kike nufi mu je ana zuwa manzo Allah ya sa aka sauko da salkunan nata aka zuba ɗatan wani daro nabi ya ɗiba ya wanke hannu ya addu'a ya toba ya ce masaban shi kowa ya sako da jarkan shi ka sai yanzu kowane sunan yana da bokiti biyu da jarka da <laughs> saboda tara ruwa <laughs> ina ba ta magana kowa zai fi fahimtar wanda ya zai eh shi kenan kowa ya zo ciccika kayan cikawan shi duka wannan ayarin sojoji ɗaruruwa annabi ya bar kowa ya ɗiba mai wanka ya mai kaza yi ya kira ta ya ce ruwanki ya ragu ta ce bai ragu ba aka maida mata cikin salkanta aka ɗaure sai wanzan allah ya ce a kawo sadaka haka annabi yake duk inda aka samu wani alkhairi sai maza allah ya ce a biyo baya da sadaka aka shimfiɗa wani ƙaton bargo nan da na aka tara mata abinci kuɗi suturu da menene da duk abin kayan bukata ta tattara ta ɗaure ta kama hanya waɗanda ta baro a baya suka riga ta isa gida ana ta tambayan ina wance ina wance can sai gata aka ce ke ina gida tsaya ta ce mm, abin mamaki ai na haɗu da mutumin nan da yake cewa ya zo da sabon addini kai kai kai kai mutumin nan in ba boka bane to sama da ƙasa ba wanda ya kai shi alkhairi da gaskiya kuwa in dai ba boka bane to ba wanda ya kai shi gaskiya tsakanin sama da ƙasan nan eh annabi ba boka bane gaskiyar ne ta gani ana nan idan aka taho yaƙi saboda kulawa da wancan mutuncin da ta taɓa mashi to sai annabi ya sa sahabbai su kewaye garin da take ran nan dai sai ta tattaro mutanen garin ta ce kai jama'a wannan bawan Allah fa yana kyale mu ne saboda abin da na taɓa mai na kyauta ba je mu nemi kyautatawa mu musulunta gaba ɗaya ba sai mutanen garin suka goya mata baya kwansu da kwarkwata suka suka musulunta ɗabi'u na ƙwarai na manzon Allah to haka ake son kowa ya zama mai gida dangane da shi da iyalan shi mai mulki dangane da shi da waɗanda yake mulka malami tsakanin shi da ɗalibai ɗan kasuwa da abokan sana'an shi kwastomomi da sauran mutane a su kowa ya ƙoƙarin ɗabi'u tuwa da waɗannan ɗabi'u kyawawa sai ka zauna lafiya cikin al'umma suna ƙaunanka sayyidina abubakar fa'adakhalaha alaihi sai ya shigar da ita wajen annabi fa ka sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ɗebi saturu shaddoji ne su atamfofi ne su leshi ne su boyal ne kuna gane eh a irin wancan lokacin ya ɗibi kaya irin wancan masu tsada fawa ɗaha sai ya bata wafa'an ha ma'ahu saboda kyautatawa nan da ta taɓa manzan Allah ai yayi amfani da nonon akuyan da ko maza Allah sai bai manta da wannan ba jama'a wawa ne ke manta alkhairin da aka taba mashi ko mun gane ko da na sanni ne in ka sake ka manta da wannan kaka ne <clears throat> duk wanda ya kyautata maka ka yadda ya kyautata maka kuma in ka samu hali ka je ka nuna cewa lalle ka ji daɗin kyautayin ina fatan mun gane wannan da kyau wa dai wancan abin da annabi ya faɗi a kan shi cewa da yana raye ya roƙe shi kan bursunonin badar da ya kyale su amma ku ga yadda annabi ya ji haushin abin da suka yi mashi duk wani cin mutunci manyan garinsu ne ba daga ciki har akwai 'yan uwanshi da iyayen shi abbas yana cikinsu kun gane sun saba ma zumunta sun kasa kulawa da haƙƙin zaman tare da komi ma basu kula da shi ba haka suka zo don su ci mutuncin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi kuma ya samu dama a kan su ya su amma duk da haka sai manzo Allah ya girgiza kai kawai sai ya ce to je kama haka Allah ya ce hatta iza ashantumuhum to fa shuddul wasaqa bayan nan fa fa imma nan ba'du sai me wa imma fida'an hatta za harbu aw zara in kun yi lagalaga da su sai ku nemo igiya ku ɗaura na ɗorewa. mun gano wannan ko dai su fanshi kansu ko kuma ku ce ku ji an kyale ku ba don halinku ba wannan hadisi al hakim ya fitar da shi al-imam al-bagawi ya fitar da shi a cikin sharh sunna sannan al-imam ibn al-qayyim a cikin zadul mi'ad ya kawo wannan hadisi insha Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kun kun fahimci wannan doguwar kissa da malam ya kawo mana saboda ya nuna maka annabi bai manta alheri in an mashi yana da alkawari da yake kulawa da waɗannan abubuwa ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma yanzu mutum ne za ku haɗu ku tura shi ku cincida shi ya kai inda ya kai yana kaiwa koli koli nan kawai sai jiyo kuma sai shura tsanin da za ku kai zuwa gare shi ba ka suke ba mawaƙi ma an mai bai ji daɗi ba yake cewa a alam hurri ma ya ta kulla yaumin falan mashtar da sa'idu ho ramani ya ni na koya mai harbin gwafa ko harbin kibiya amma da ya ƙware hannun shi ya fada wajen saiti can da ya taɓe kawai sai na ji ya an taya man harbi ina ba mun gane wannan da kyau dan audu mutum kenan ya ce a alamtuhu nazmal qawafi falamma qala qafiyatan hajani ni na karantar da shi iya tsara wai baiti na waƙi da yadda zai yi zambo da yadda zai yi yabo amma can da ya ɗauko wani baiti kawai sai na ji kuma ni yake ma zambo ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ya zama wajibi jama'a mu tsaya mu natso mu ɗabi'antu da waɗannan kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma mu miƙe mi annabi hidima wajen yaɗa waɗannan ɗabi'u jama'a a birni da ƙauye a fili da duhuwa cikin musulmi cikin waɗanda ba musulmi ba mu tabbatar da kowa ya ɗabi'antu kuma ya ji labarin waɗannan ɗabi'u kyawawa na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a za mu saurara a nan sai in allah madaukin sarki ya raya mu karatu na gaba fasubhanaka allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum